إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ba haka Allah cikin kwansa a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani domin tafsirin su a wannan wata mai albarka na ramadan a yau muna shida daren bakwai ga wannan wata na ramadan shekara ta 439 da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 22 ko da uku da biyu ga watan biyar shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna na a cikin suratu tauba inda karatun da ya gabata muka tsaya a kan aya ta 43 yau kuma za mu ɗauka da kan aya ta 44 mu kai har zuwa aya ta 47 mana zuwa ƙarshen shafin da muke ciki kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله والله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين ولكن كره الله بعاثهم فسقطهم وقيل اقعدوا وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمين masha Allah tabarakallah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin ma'anar wannan aya a takaice la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda suke ba da gaskiya da Allah da kuma kai manzo da ranar lahira ba sa neman izininka ya kai manzon Allah an yujahidu a kan su zauna su ki fita yaƙi ba sa neman izininka a kan haka bi amwalihim da dukiyoyinsu wa amfusihim da kawunansu sun yadda dukiyarsu ta tafi su marasa rasa rayukansu a ƙoƙarinsu na wato ainihin su ga addinin allah ya ci gaba babu abin da zai sa su nemi izininka a kanka ba su damar su zauna su ki fita wallahu alimun bil muttaqin allah subhanahu wata'ala cikakken masani ne da bayan da suke jin tsoronsa waɗanda suke ba da abin da ina musu bayar na tilas dole kuma suke nisantar abin da allah ya hana na sabo fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu ta'ala ce la yasta'zinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim malamai suke cewa wannan aya nuni take akan cewa mumini da ya amsa sunansa na mumini wanda yake kan imani nagartacce yana daga cikin sifarsa wacce take fayyace waye shi katarar da yana da gaggawa da hanzari da sauri wajen abin da ya shafi fita yaƙi domin ɗaukaka addinin allah don ciyar da tafirkin allah gaba ya yadda ya bayar da duk wani abu mai kima da daraja a gurinsa da ya haɗar da ransa da dukiyarsa don a yaƙi addinin allah ya ci gaba saboda haka wannan shine abin da bawa mumini da ya amsa sunan imani na gaskiya yake kai shi yasa Allah yake cewa waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ba za su nemi izinin ka ya Allah ba a kan ka ba su damar su zauna su ƙi fita yaƙi da duke su da kawunansu sirrin haka kuwa saboda suna jin cewa shi fita yaƙin wata ibada ce da ke ƙara kusanta su da Allah duk abin da bawa mumini ya gamsu ya nutsu da cewar zai kusanta shi ga Allah to ba zai so abin da zai hana shi yinsa ba ba zai nemi abin da zai hana shi wannan abin da zai samu kusanci zuwa ga Allah wannan yasa bayan Allah muminai ba sa neman izinin manzo sallallahu alaihi wasallam akan ya ba su dama su ki ta yaki wallahu alimun bil muttaqin Allah subhanahu wata'ala cikakken masani ne da bayan da suke jin tsoronsa yana daga cikin abin da yake tabbatar mana da ilimin Allah subhanahu wata'ala game da bayansa masu jin tsoronsa gashi mana bayani na alama daga alamomin da suke kai sakamakon kasancewar su muminai cewar ba sa neman izinin manzo sallallahu alaihi wasallama kan ya ba su damar su bar yaƙi su kifita saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya san wanda yake jin tsoronsa hakikalin jin tsoro kamar yadda yake da masaniyar wanda yake da awar yana jin tsoronsa kamar da munafukai suke to da haka Allah ya san kowanne da wanda ya kafirta yace shi ba zai addinin Allah ba da wanda yace ce iya yadda yana tare da masu yin addinin Allah amma ba shine abin da ke sa ba da wanda kuma yace lallai ilalla Allah subhanahu wata'ala yake jin tsorai iya gaskiya to Allah ya san kowa yana da masaniyar da abin da suke ciki domin ya san abin da ke cikin zukatan bayi kamar da ya san abin da yake bayyane na bayi sai abin da wannan aya take koyar wannan aya tana sanar da mu cewa mumini na hakika baya neman izinin a bashi dama ya tsaya ko ya dakata daga yin wata biyayya ta Allah ba sai yaki kawai ba duk abin da ya san bin Allah ne ba zai nemi izini a bashi dama ya fasa wannan abin ba saboda imanin da ke kunshe cikin zuciyarsa shi yake cewa da shi yi abin da Allah yake so bar abinda Allah baya so sannan bayan haka wannan aya tana tabbatar mana da sifar ilimi ga Allah subhanahu wata'ala da ma wato ainihin cewar iliminsa ya sha bamban da ilimin na sauran bayi domin yana cewa alimun hmm. alim tana zuwa da sigar mubalaga hmm. mana wanda ya kai matuka wajen sani wanda ya ƙure sani saboda haka Allah subhanahu wata'ala saninsa game da abin da ya shafi bayansa sani na wanda ya game kowa da komai saboda haka wannan shine sakon da wannan aya take bamu bayan haka sai Allah subhanahu wataala ce inna ma yastadika kallabina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tabat qulubuhum وارتابت قلوبهم فهم في عمرهم يترددون الله سبحانه وتعالى يقول لك شوى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa inna ma yasta'zinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir haqiqa kadai waɗanda suke neman izininka na ka ba su damar su kifuta yaƙi ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir su ne bayin da ba sa ba da gaskiya da Allah ba sa ba da gaskiya da ranar lahira waɗanda suka saba da bayin da aka yi su a ayar da ta gabata su ne masu neman ka ba su damar su zauna su kifita yaƙi wartabat qulubuhum zakatansu sun yi kokwanto game da addinin Allah shi yasa suke akan wannan tsari da salo na idan an fito ko ana neman a fito a tafi a ɗaukaka addinin Allah sai su rika neman me za su faɗa a ƙyale su kasu fita Allah yake cewa zukatansu wato anin kokwanto ya mamaye wannan zakata nasu game da addinin Allah suna ga kama ba gaskiya bane fahum fi raibihim yataraddadun da haka su a cikin wannan kokwanto suke suna masu ɗimuwa suna masu kai kawo sun kasa shari'a zuwa ga gaskiya ma'anar wannan aya ta salo mai fadi da Allah subhanahu wata'ala ya ce inna ma yastazinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir labari Allah yake famu sanar da mu ubangiji yake yi a wannan aya cewar abin da ya kai munafukai ga neman izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ya ba su damar su kifita yaƙi shine rashin imaninsu da Allah na gaskiya rashin imaninsu da ranar lahira haƙiƙanin imani shi yasa ya ce su ne masu neman izinin manzo ya ba su dama su kifita yaƙi suke gudanar masa ko gabatar masa da uzuri na ƙarya har da goyawa da rantsuwar ƙarya akan uzurin da suka yi na ƙarya tsorakato abin da ya jawo musu rashin tabbatuwar imani a zuciyarsu abin da ya haifar musu da haka ƙin yarda da akwai ranar da allah zai ci tsaye bayi hukunci kan abin da suka aikata to wannan aya abin take ƙoƙarin ta sanar da mu a wannan gaba sai Allah ya ce wartabat qulubuhum kuma zukatansu sun yi kokwanto game da addinin Allah an danganta wa zukata kokwanto saboda zuciya ita ce guri da mahalli bigire na riska al'amura da fahimtarsu da gane su wanda ita ce idan wato anin ba ta kai ga cimma abu ba take zama a cikin halin kokonto game da shi ko kuma in ta nutsu da shi ta gamsu ta kai gare shi ta rukunkume shi take samun yaƙini da tabbaci game da shi sai Allah subhanahu wataala ya ce wartabat qulubuh zuciyar da in ta karɓa abu ta nutsu da shi take samun yaƙini to tasu ta kai ga samun yaƙinin ba ta gaza kaiwa ga yaƙinin da haka sai ta zama cikin halin kokonto game da addinin Allah shin addinin nan gaskiya ne ko ba gaskiya bane su tabbata a cikin sa ko kuma kawai sai shi sama sama suka zama a cikin halin wato ne la ilaha ula wa la ilaha ula su ba su bi kafirai sun zama kafirai zalla ba ko ba su bi muminai sun zama muminai zalla ba fahum fi raibihim yataraddadun sai suka zama suna cikin wato wannan kokonto rasu suna ta wato ainihin kai komo asalin kalmar taraddu da Allah ya ce fahim fi raibihim ya taraddadu abinda ake nufi da taraddu ka tafi kuma yanzu ka dawo ka sake tafiya kuma yanzu ka dawo ka kasa zaune ka kasa tsaye da bahaushe yake ce ka zan mai kwangwaba kwambaya to asalin kalmar abin take nufi kenan to abin da ake nufi da ita anan nan an yi amfani da ita ko kuma bayan kasancewarta tana nufin kwan gaba baya kai komo to ana amfani da ita ga wanda ya samu kansa a cikin halin ɗimuwa sai a faɗa masa wannan ce malaka ta taradda me ya same ka kake kai kawo ko kake cikin halin ɗimuwa ka rasa sanin me za ka yi tafiyar za ka yi ka tafi kenan ko ko zuwan za ka yi ka zo kenan sai ka je ka kobo ka kai ka kawo to saboda haka wanda ya tsinci kansa a cikin halin limuwa ya rasa abin ya rasa abin kama tabbata a kai to ana gaya masa almutaraddid fi amri saboda haka ma'ana a nan su wato ainihin munafukai sun tsinci kansu su ba zama cikin muminai zalla da suke kan imani na gaskiya ba kuma ba su zama cikin kafirai zalla da suke kan kafirci tsagwaro ba saboda haka sun cinci kansu ba su yi imani na gaskiya ba kuma sun ƙi su rikide su zama kafirai zunzurutu Allah dama yana faɗa wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan murshida ko falan tajida lahu sabila duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya batar to ba ka da iya yadda za ka iya sama masa hanyar tsira ko kubuta sai abinda wannan aya take koyar da wannan aya ta ne mana bayani akan hadarin kokwanto game da al'amarin kudi aqida abinda zuciya ke tabbata akai ta kullata ta rike kakam idan aka samu kokonto to an samu matsala an samu hadari hakan yakan zama sababi da dalili na samun dimuwa da kwangaba kwan baya da rashin tabbata akan abin da aka sa gaba da haka ake so a har kullum ga duk wanda yake so ya bada da saƙon addinin musulunci zuwa ga wanda ba su same shi ba abin da ake buƙatar ya fara isarwa shine riko da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah tabbatuwar imani shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya aika sahabinsa mu'adh bin jabal zuwa yaman sai ya ce za ka tafi wajen mutanen da suke ma abota littafi a can akwai kiristoci to ya zama farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shahadatu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah kokarin su fara samun tabbacin babu an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai, kuma ni manzansa in wannan ya zauna ka samu wannan a tattare da su imani ya samu mamayar zuciya to duk abin da za ka faɗa wa wanda yake kan wannan ba zai maka kokonto a game da addinin ba sallah ba zai zai ina tunanin yi ko ba ya yi. wacce zai yi wacce zai bari azumi ba zai ce kai yaushe zai zana yana jin yunwa a banza a wofi ba aikin hajji ba zai ce yaushe zai kashe kudinsa kuma zai ta wata wani zagaye zagaye a cewa yayi hajji in dai imani ya zauna duk abin da ya biyo bayan wannan to zuciyar za ta karba sai manzo yake cewa in sun karbi imani to kuma ka sanar da su Allah ya tilasta musu salloli biyar a dare da yini sau da haka haka ake so abin da ya fi fi ya fi zama gaba a fara gabatar da shi sannan mai bi masa sannan mai bi masa ina daga cikin salo na bayar da ilimi ga waɗanda ake so a ilmantar da su a ɗauki abin da ya fi mahimmanci ifa zama shi ne jigo a basu sannan sai kuma mai bi masa sai kuma mai bi masa haka haka har a kai yadda za a kai kisa ko a tsarin masu korwa za ka ji an ce firamare ana bada basic education tushe ya za ka iya karanta baki ya za ka iya rubutawa ya za ka iya furtawa to in ka samu wannan za ka iya karantawa za ka iya rubutawa za ka faɗa a fahimci mai ka faɗa a gane to an sa ka a kan hanya amma in ka kasa iya karanta ka kasa iya rubutawa in an faɗa ko aka ce ka faɗa ba zai faɗi daidai ba to ai har yanzu za a ta wahala ne kai kawo ko za a ta a guri guda Allah ya sa mu dace sai abinda wannan aya take koyar da mu

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائد ma'anar wannan aya a takaice Allah cewa ya yi walau aradul khuruja da a ce munafukai sun yi nufin fita tare da kai ya manzan Allah zuwa wajen yaƙi da za ka yi kai da sahabban da suka yi imani na gaskiya don ciyar da addinin Allah gaba to da a ce munafukai sun yi nufin fita wannan yaƙin sun so a tafi yaƙin tare da su Allah sai ce la'addu lahu udda to da sun yi wa hakan shiri da sun yi tanadi don fitar da an ga sun tanada abin da zai zama musu guzuri da za a ci a sha a tafiya yaƙi da an ga suna ƙoƙarin samun abin hawan da za su hau a je yaƙi da an ga suna samar da makaman da za a amfani da su a yi yaƙi to duk wanda ya shirya wa zai fita yaƙi to za ka tar da yana shirya waɗannan abubuwan a a yaƙin da za a da nisa tafiyar ƙafa ba sai da ita ba to za ga ya sanda abin hawa a yaƙi ba zai ba makami za ga tare da makaminsa a ba zai ba ko kana da makami kana da abin hawa a tafiya yaƙin nan dabba ka abin za ta ci kai abin za ka ci babu shi da za ka yaƙi yunwa ta kayar da kai ko abin hawa to kaga wannan su ne shirin to sai Allah yake cewa da a ce su munafukai suna da nufin su fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbansa da suka yi imani da shi na gaskiya to da sun yi irin shirin da sahabban annabi suke yi na samar da abin hawa na samar da makami na tana da guzuri amma duk ba su haka ba amma suna cewa da kai ai da mun samu dama da iko ai da an je da mu ƙaryar banza eh wa kwaɗaya ga tun shi ne abin da suke walakin kare Allahun bi'atham to ka gama ba wani abu ya sa ba su fita ba dama shi Allah subhanahu wata'ala ya kyamaci fitarsu tare da kai bai san su bi kuma fathabbaqahu da haka sai Allah subhanahu wata'ala ya sa musu jin nauyin fitar sai ya tsare su ya daƙile su ya hana su fitar baya son haka a abin da ya hukunta tun lahul mahfuz abin da ya zartar tun kafin ya samar da su baya son su bi ku wannan fita yaƙi da za'a duk da cewar ya zartar musu ya hukunta a haka a cikin dokokin addinin su cewa lalle a fita yaƙi ta duk wanda ya ce ya bada gaske kuma su ma sun shiga cikin mu'minai sun ce sun bada gaskiya to Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa qila qu'udu ma'al qa'idi sai aka ce da su to ku ci gaba da zama ku je ku zauna ku bar fita yaƙi ku zauna tare da waɗanda a larura ta wato durƙusar da su ta zaunar da su ta hana su fita yaƙi kuma ku je ku shiga cikin ayarinsu ku zama bai ɗaya to dangane da abin da ya shafi wannan aya ta salo mai faɗi da allah subhanahu wata'ala yake cewa lau aradul khuruj la a'addu lahu udda da munafikai suna nufin fita yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun yi masa kwakwaran shiri da tanadi to abinda Allah yake so ya bamu a dunkule a fayyace gaba ɗaya lokaci guda ina sanar da mu cewar dama can munafukai a asali ba su yi nufin fita yaƙi tare da manzon Allah shi abin da ake so a gaba cewa da sun yi nabin fita da sun yi shiri da tanadin fitar to tun da ba su yi shiri da tanadin fitar ba dama asali ba su da niyyar fitar shi ne abin da allah yake ba mu na sako a wannan gaba sannan bayan haka da allah ya ce walakin kari hallahun bai atahun ba tabbatahun abin nufi allah subhanahu wata'ala ya ya kyamaci yunkuri na munafukai dan fita tare da muminai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi imani da shi na gaskiya fa sabbabahum da haka sai Allah ya tsare su ya hana su fitar izamanto zamanto suna ta kawo uzurai na ƙarya har da goyawa da rantsuwa alhali akan ƙarya suke wato rantsuwa Allah ya yi haka dan ingije sharrin su daga muminai don samar wa muminai aminci da zaman lafiya kan abin da za su tankara waƙila ƙudu ma'al sannan sai aka ce ku je ku ci gaba da zama tare da waɗanda larura ta durƙusar da su ta zaunar da su ta riƙe su ba su ba fita yaki to waye ya faɗa musu wannan kalmar ta cewar ku je ku ci gaba da zama da waɗanda suke larura da matsala ta zaunar da su da wanda kuma dama ba a tilasta musu fita yakin ba maza mata da kuma abin da ya shafi yara to wasu malaman suka ce wanda ya musu wannan rada ko ya musu wannan gadar zaren ice su je kawai su zaman su kan masu su da za su fita yaƙi tare da manzo ba wani bane shaidan ne uban tafiyarsu shugaban ƙungiyarsu shine yi musu kokwanto a rai ya ce kai wannan ne yakin fada za a kunga ga nisa hatta buka ga zafin rana ga rashin abin hannu ga waɗanda za a ji a tunkara ba kan wallasa ba ne kawai ku zama ku kyale ku share musu in aka tafi aka ba a ku baya da za yi shaidan ne ya gaya musu shi ya ce su zauna cikin mata su zauna cikin yara su zauna cikin guragu da makafi da ba su fita ke wasu malamai suka ce abin da ake nufi a wani faɗin kuma wa qila ƙudu ma alqa'idin wasu malam suka ce ah, su ne isu isu suke gaya wa junansu in wanda ya haɗu da wannan cikin kai zama ka share musu shi ma wani ka share musu kawai sai zama wannan yana gaya wannan yana gaya kawai nan shiru ba su tafi ba wasu kuma suka ce ah, wa qila qudu ma alqa'idin manzo ne ya ce to ku je ku ci gaba da zama da yara da mata tunda kun ce ba za ku iya zuwa ba ku da damar zuwa in dama shi ake gaya shi yasa shi ma Allah yake shi ya yafe masa amma me yasa ya masa izini an fahimta ko kamar da muka ji a bayanin da ya gabata to da to manzo yana cewa da su ku je ku zauna amma shi ma cikin fushi ba dan yana jin daɗin abin da yake faɗa musu wasu kuma suka ce a da aka ce wa qila qu'udu ma qaidin abin da ake nufi kawai su ne suka rikara musu Allah ya haka dan yau tozarta su wulakanta su dama ƙazamar zuciya ce da su kowannensu ina da zuciya ƙazama mummuna saboda kowace ransa ko kuma zuciyarsa tana da musu ko ka share musu kakata ba tare da ɗan uwansa a munafurci ya sani ba shi ma can ba tare da ya sani ba zuciya su zuciyarsa ta ce da shi ya fita to kowanne daga cikin maganganun mai iya yiwuwa ne ke din dama ayarin sa ne su zukatan dama ba na ƙwarai ba ne sannan isu isu ɗin, abin da suke ga junansu ba abin kirkin ba ne an fahimta ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da bai san abin da zai faru nan gaba ba bai san abin da ya shafi gaibi na tattare da su ba ba ya ya iya da su ce da su shikenan a tafi a haka Allah kiyaye da aka ce wa qila qu'udu ma'al qa'idin ku je ku ci gaba da zama tare da waɗanda suke larura ta zaunar da su ta durkusar da su ta hana su fita nan da can abinda ake nufi da alƙa'idun irin makafi wanda ko ka tafi da shi yaƙi ba zai ga wanda zai sara ba kuma ba zai san ana kallon sa an nufo shi da shi to da wannan ba dora masa yaki ba laisa alal a'ma haraju wala alal a'raji haraju wala alal maridi haraj Allah ya ce da makahu da gurgu da wanda bai da lafiya ciwo ya ciwo wannan ba su da laifi don ba su fita yaki ba dora musu layu yukallifu Allahu nafsan illa a sai abin da rai za ta iya Allah yake dora wa bawa haka kuma abin da ya shafi mata su ma suna da rauni ba a fita yaƙi da su saboda haka su suna nan suna fama da abin da ya shafi renan wasu zaratan da za a samu a nan gaba kun tafi kun basu da ƙananan yara masu tasowa suna kula da tarbiyyar su da in wannan manyan sun kau su za su mai su su jihadin da suke ke sannan kuma in an ce a tafi da mace filin daga inda aka ce an sare wani ta gaba hannu ko kuma ba kai in ta rusa muku ihu duk sai ta karya muku zuci ba zai yi ba suna da rauni haka kuma ƙananan yara in wahala ta wahala wanne za ka ji yakin za ka ko kuma ɗaukan su za ka karungumi saboda haka waɗanda duk su ake cewa alƙa'idun saboda haka sai aka ce da su munafukai da suka ce su fa ba su da dama fita ne da da dama da sun fita ba da aka iya aka kyale suka yi suka nuna tare da waɗannan to hakan da aka yi musu zargi ne a gare su izgili ne da wulaƙanci a gare su ragarsu aka yi domin abu ne wanda ba zai koyi ba cewa a ce ka zama kamar mace ai ba daɗi ce ka koma kamar yaro a ce kai da kake garjeje ka karfa za zaƙaƙuri amma kuma ka koma kana tare da makafi da gurawa ai wulaƙanci ne to da ka to shine Allah yake ce su aka ce wa kai laqudu ma alqaid ku je ku ci gaba da wanda suke na ƙasa kuma baya kuma dama ka za ku ta yin baya tunda ba Allah ne ya zuciya Allah ya tsare mu sai abinda wannan aya take kodin wannan aya tana sanar da mu cewa yin shiri da tanadi game da wani al'amari alama ce da take nuni akan gaskiyar nufin wanda yake so ya wannan abu duk abin da ka sa a gaba in da gaske kake yi ƙudurinka kyakkyawa ne a game da wannan abu da gaske kake yi to za ka kana shiryawa abu ilimi kake so ka yi to za ka tafi makaranta ka sa littafi ko ka nemi malami aga kana karantawa don ka haddace aga kana rubuta don ka kware ka iya a to wannan ya yi shirin koyon ilimi amma ko ka ce a ai da mu za a ilimi ba ka sai littafi ba ba ka je makaranta ba to da za a yi ba wahayi za a maka ba ko ka ji ka iya a ainihin ma na son zama hamshakin mai kuɗi a to shirya kai na kasuwanci kana da abin da kake kasawa ne ko ko aka ake jefa kuɗi daga sama sai ma ka ɗiba ka gida ka zama attajiri ba zai yiwu ba sai ake gaya mana a wannan aya kai ba fa sai yaƙi ba duk abin da ka sa a gaba in dai da gaske nufi ka sa shi to za ka kane mashi in ku ba da gaske kake ba za ka kwata-kwata wannan abu mai gaba to haka muke muna so mu ci gaba amma ba da gaske muke duk abubuwan da za su a ci gaban ba su muke yi ba shi nan ce a ana likitoci kwararru a indiya kaza kaza kaza masu tausayi masu agaji amma ga ku suna ta aiki akan abin da bai kai ya kawo ba kuma ka zo ka kwatanta su da sauran ma'aikata albashin da suke samu ya fi na saura kulawa da suke samu ta fi ta saura amma kana kan dan uwanka ya mutu ba abin da ya dame ka ko musulmi su ne majoraci a cikin abu wani abin takaici ne gare matsala ce ba karama ba inda shirya kake na cewa al'ummar ka ta ci gaba ta zama wani abu da ba a samu haka a tare kamar sai ga abubuwan duk da ake tashi hankali kan su ƙanana ƙanana ƙanana ka wuce gurin amma kuma har yanzu ka kasa wa zuciyar ta ƙi yarda cewa ka wuce nan Allah ya sa mu dace saboda haka duk wanda yake da shiri na gaskiya akan wani abu da ya sa a gaba to za a ga yawa abin shiri in dai abin da ya sa a gaba da gaske in kuka ga wato baya shiri to ƙarya yake da awa ce kawai da tutiya sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa wanda yake mara lafiya da abin da ya shafi mata da ƙananan yara da ma'abota uzuri na gaskiya a musulunci babu yaƙi a kansu wannan aya tana sanar da mu bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakum alfitnata wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bil zalimin ma'anar wannan aya a takaice cewar da Allah yi law kharaju fikum da munafakai sun fita tare da ku ku domin yin yakin nan ma dukun illa khabala babu abin da za su kara muku sai dai barna barna za su zo muku da ita a tafiyar da za a yi da su maimakon ku ci gaba a yi nasara to za su zo muku da abin da zai dakile ku daga nasarar bisa muku wato ainihin sarewa wala auda'u khilalakum kuma da sun kai sun kawo tsakaninku da gulmace-gulmace don su raba tsakanin sai zama ku da ake ganin a dunkule kuke za ku taimaki manzo kan aje a yakin a gama sun raba muku tunani sun sa kuna jin cewar ka anya ku ba jiya za mu koma ba kai anya ku yakin nan ba ku sama kan lafiya za mu ba ku da sun shiga cikin kuma tsayar da za su haifar barnar da za su haifar kenan a cikin Allah yake cewa ya na kumul fitna suna neman ku da fitina suna neman ku da jarraba da shiga matsala to don kada su cutar da ku don kada a samu wannan matsalar sai Allah subhanahu wata'ala ya tsare su ya da su ba su ma fita ku hakan alkhairi ne gare Allah ya ce wa fikum sama'una lahu gashi kuma cikin ku akwai masu sauraron su masu biya masu ji abin da suke faɗa to ku in ku za su ji to za a jefa mutum shakka a cikin abin da yake shi yasa ba a san mutumin da bai nutsa a cikin ilimi da fahimta mai kwari a addini ba ya ce zai rika sauraron wani wanda yake batacce wai a zo a tattauna za a kara sai ka zo baka da ƙwarin abin da za ka murkushe shi kuma ya jefa maka abin da zai tsaya maka a rai ta kasa amsawa sai kuma kai ma karkarin ta to ko dama da abin haka ma take sai zama ya zama maka dalilin bata saboda haka daga cikin ku akwai masu kasa kunne su saurari me suke faɗa to ko in ku suka zama cikin ku to za su haifar da matsala dan irin waɗannan masu biya masu jabin suke faɗa din to za a samu matsala a tattare da su ko wafikun samma'una lahu a cikinku akwai masu yi musu cid suna kasa kunne su ji mai kuke faɗa su kwashe su je su gaya musu an fahimta ko kowanne dai matsala ce Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahu alimun bil Allah cikakken masani ne da macuta masu cutar kawunan su kuma su cuci wasu su wani daga ciki akwai munafukai da ma su. ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah yake cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da munafukai sun fita tare da ku sun zama a cikinku babu abin da za su ƙara muku a wannan filin yaki ko a wajen tafiya wannan yaƙi face barna to khabala asalin kalmar khabal a larabci abin da ake nufi da ita a raurawar ra'ayi rashin tabbaci a ra'ayi da sun sa muku rashin tabbaci game da ra'ayinku na fita yaƙi kaga wannan barna ce ai matsala ce akan ce kuma khabal ana nufin rashin lafiyar da za ta zo ta faru da mutum ta taɓa masa tunani ta gurɓata masa hankali saboda haka ma zadukum illa khabala babu abin da za su ƙara muku a fita yakin nan tare da ku sai gurɓata muku tunani sun zama kamar su ne cutar da take gurɓata tunanin yadda ake cewa da cutar take gurɓata tunani khabal to su ma munafukai sun zama su ne khabal din wanda za su gurɓata muku tunani a tafiyar ku yaƙi To da haka da kuna jin da karfin gwiwa za ku tafi neman yardar Allah in an kashe ku ku samu shahada in kuma kun ci nasara ku samu ganima kuma imani ku karu musulunci ci gaba to sai su zo su sa muku kokonto ga wannan abu sai ku rikajin cewa kai an kama mu kashe kawunan mu kawai wannan wahala har ina to sai su zama muku matsala sakana sun gurbata muku tunani sun sa muku wato rashin tabbas a ra'ayi to shine ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum kuma Allah yake cewa da kuma sun yi gaggawar samar da saɓani da rarrabuwa tsakanin to shi ma wannan wala awda'u din al-ihda asalin abin da ake nufi da shi tsananin sauri da raƙumi idan raƙumi so yin sauri sab sab sab kankace mai wannan sai kai mamaki inda gashi. to abin da ake nufi da sun yi ta gaggawa su munafukan da sauri da sauri ratsanan shiga nan fita nan don su haifar da raba tsakanin duk wanda yake so ya haifar da barna a gurin da ake ɗinke ake tare to da kuskus ya ja samu wancan kan ka ce wannan kamar bera nan da nan zarkuma kuma bar wannan ya tafi to yanzu nan sai ka ga ya dagula zaman da za irin su wanda ake cewa wai jakin bene ne ko da kalin bene an zo an yi abu yanzu na su su warware sai ga duk an zo an tarwata tafiya to Allah yake cewa da abin da zai faru da ku cikin gaggawa za ka sun shiga sun fita tsakanin ku sai su kawo muku sabani ko din ma da kuka tafi a haɗe a ɗinke sai ku dawo a rarrabe a tarwatse saboda haka wala auda'u khilalakum sannan al alkhilal abin da ake nufi da shi asali da yawa ne na halal shi kalmar khalal abin take nufi gibi ko wani wato uh, abin da za ka ce kamar kafa shi saman manzo an zo a san sallah sai ce suddul halal ana ji ana faɗa haka ko ma'ana ku tattoshe kafofi da kuma bigire ko gibi a cikin sahu to su ma ɗin wala o khilalakum to da sun haifar cikin gaggawa da samar da gini da tazara da wato kafa a tsakanin ku da ake so ku zama a ɗinke sai ku zama a rarrafe da ma dai an fahimci ba wala auda'u khilalakum kuma fitna hakan da suke manufarsu su wato ainihin cimma wata fitina da jarraba a tsakanin su sa ku cikin matsala su raba tsakaninku su sa muku rauni a cikin karfin da kuke da shi ta yaya su raka ce muku ai waɗannan za a je a tunkara fa a yaƙan nan ba fa kan walla sabon ku yanzu romawa wanda tun kai bai waye ba suka iya yaƙi kamar yanzu ne wani zai kai ne za ka tunkara amerika jamani din za ka tunkara ko su faransa da ingila kana najeriya an fahimta to gaba za a samu a dakile ka a kashe maka gwiwa to da sun yi irin wani sannan kuma da sun sa muku tsoro a cikin zakat ce kai ai tunkara wanda ya gaba ai na gaba ya gaba ya na kai na tunkara wanda ya gaba kama ƙara da abin da ya kawai ko to shi kenan da sai su muku haka to ta haka za su lalata tafiya Allah ya ce wa fikum samma'una lakum kuma cikinku akwai waɗanda suke karɓar abin da suke faɗa na ƙarya ko kuma cikinku akwai wanda suke kasa kunne su ji ko me kuke tattauna me kuke faɗa su kwashe su je su gaya munafukanci suna tare da su so da haka ba duka suka zauna a can ba akwai wasu wanda suka shigo cikin su kuma abin da ya kawo su su je yaya mai aiki ciki su kwashe su gaya musu ta kowane bangare da illa ce to Allah subhanahu wata'ala sai idatar da muminai yi masu maganin wannan matsala idan ya kile munafukai ba su shigo tafiyar ba suka yi zaman su sai zaman tu musulmi sun samu aminci na su je su abin da su cikin kwanciyar hankali to wannan aya tana koyar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana yi da wanda yake yi da shi ina taimakon mai taimakon addininsa ina tsaya wanda ya tsaya akan al'amarinsa to da duk wanda ya damu da abinda Allah yake buƙatar a yi ike a bari ike bari abinda manzo ya dora al'umma a kai shine abin yin sa to duk sanda irin waɗannan matsalolin suka tankaro shi sai Allah ya kakkaɓe musu wallahu ya ka minan nas Allah shi zai ba kariya da tsaro daga mutane kakka wato ainihin kawo su a rai yi abin da yake gaban ka kawai su da ka shine abin da Allah ya yi wa muminai ya raba su da matsalar munafukai sannan wannan aya tana sanar da mu cewa samuwar munafukai a tsakanin muminai haɗari matsala ce ko mai girman gaske sannan aya tana sanar da mu ilimin allah subhanahu wata'ala da abubuwan da suke ɓoye cikin zakatan bayansa da kuma mai za su aikata tun kafin lokacin da za su aikata ɗin yasu tunda shi ke faɗa da ma munafikan sun fita sun tafi tare da ku babu abin da za su ƙara muku sai barna sai kawo rarrabuwa wannan fa ina faɗa mana abin da zai faru to saninsa da su ina faɗa to in ma sun fita cikin ku abin da zai faru kenan kaga ba su fita ba fa ko amma ya ce in ma sun fita ga abin saboda ya san me a zukatansu kuma ya san in sun je me za su Wani tana sanin ubangiji da abin da ke cikin zakatan bayansu da kuma abin da za su aikata ta ma ba su aikata to da ka ilimin san Allah subhanahu wata'ala daban yake da ilimin bayi masaniyarsa ba irin ta bayan sa bace sannan ayat tana sanar da mu cikakken ilimi da Allah yake da shi na dukkan wani azzalimi shi dai bai zalunci kuma bai yadda a yi zalunci ba inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu Allah ce ni akan kaina da kaina na haramta wa kaina zalunci kuma kuma ban yadda ku zalunci ba kada ku haramun ne a tsakanin wama Allah yuridu zulman lil alamin Allah bai nufin zalunci ga bayansa shi dai bai yi kuma bai yadda ai ba to da haka duma wanda zai yi to yayi yana sanar da shi wannan razani ne firgitarwa ce wanda ya ce da kai kakai abu kuma ya isa da kai ya fi Ya ce yana sana da mai yi ka gana cewa ka yi kenan a yana cewa ka shiga yi in kai za ku haɗu kuma zai bazai maka bazan saurara ba za ka ji ba daɗi saboda ya hana shi bai ya hana ka kuma ya isa da kai ya ce da kai yana sanar da mai yin wannan abin da ya hana in ya yi ba to wannan tsawatarwa ne da zaɓo da to razanarwa cewar bayi su kiyaye zalunci ba abin yi ba shi shine irin saƙonin da waɗannan ayoyi da muka karanta a yau suke barwa abin da muka daidai Allah ba mu radansa kuskure kuma Allah ya

adi yana koma ne daga wancan asalin nufi idan nufin mai kyau ne zuciyar kyakkyawan nufi ne da ita to ina taimakawa gabar ta samu karfin halin yin abin da ta sa idan kuma dama zuciyar gurbatacciya ce to kuma wannan gurɓata tana sa ba ma kajin tun ma kan ayyana ce kai wani abin ai ba mai yiwuwa ba ne amma shi yawa in na masu kyakkyawar aniya ce da kuma kyawun aiki to sa su yake da abu su yi shi cikin sauki idan kuma dama gurɓatattu ne to shi ne abin da bahaushe yake cewa taron tsintsiya taron yuyuyu an gane ko ne abin da yake faru to shi za ka da masu kyan niyya da masu wato nagarta aiki ɗan kaɗan sun yi abin da aka nama sai ka ce kai wannan kama ba mutane ba sai ka ce aikin aljanu a haka muke cewa to amma ka samu kuma dama ba shi ne dai abin da yake faruwa ne don ka koma cikin al'amarinmu da sai ka ga ana cewa ai jama'ar da suke kano ko suke najeriya nawa ne kuma amma aka kalli irin abubuwan da suka yi lokacin da aka yi da lagyada ka ga yadda suke yi mutum nawa ne masu wannan da alaƙi a noma a ɗore a ɗinki a kinkima a je a loda haka da ake to amma da su ga har da motoci na masu ɗaukar irin wani abu har da kaza har da kaza amma ba a yi irin abin da suke eh babu da lagida sai da sai da ta kewa ko har shugaban kasa ya jawo shi ce eh, zaune gari banza kuma a jawo shi kuma ga yana ta zaune gari banza Allah ya sa mu gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk